riban na da biyar eh, eh. Eh, da kashe ta da gan su gonan na kashe ta jiya eh mu nema abinci eh mu nema abinci ba shi kai ya faɗi ne dan kwari kwari nema abincin na fi ka je abinci ka me ba ba za ka tafi ba dalili don a mafarki da kai na kwacin bal ka fara da kai ma kasan dai mu ne muna yara mu ne masu rike musu takalma jakar su baba yaro su kana magana yan ballin kirki kana magana wani zuba biyaro an irin su rashi da cini irin su okocha duk yaran su kanu su ne ka tafi kadawa da irin su bekam irin su surun na diho tun yaran ka ne ke ba ka duba kamar wani ba mai yaran nan ban nawa ka buga mishi ta sagalle a'a sai ka bude kayan kasuwa shi ke nan ba wani wanda za ka gaba ya zuwa da yi mashi harshe a gani irin wanda da wannan je ko dama da jolof ka zo ya ganku har yanzu a tsaye wallahi mota muke dan jira kuma eh, ya ce wai ya kawo wasu saboda haka ba zai dauke mu eh, zo nan ko shida mu saboda haka za mu ce sai an sai an ji ya Allah na da tambaya ina ne gidan naku gidan mu eh, eh ku zo ku a gidan mu A daman daman je mun ga gidan na. Mu muna General Amir Fatis ne. Eh dan Allah mu da matsala. Mu ku ga da matsala wannan abin dan wani magana ba ma ba mai wata bindiga ku No problem. Ma zo ki ne ba ba je. kai ya labai ba wani labari wallahi ba labari Say pack, pack, pack, I say pack, pack. lale duk na kamar almajirai ne kuma ma wani abu da za mu samu Allah daga ina na wa! A a bai makatuwa nan gidan muka zo nan gurin wa da na gurin wa wajen wa kasuwa ya ku yo he ka tambaye mu Ya ka man tambaye baba kai wannan ba wannan ba dangin sa ne akwai da hidda Allah wai shi ba take ita ce yaya wannan din ni dan kanwan kawar kishir ya eh mala abin da nake so da kai tun muna mutunci ce da juna ban da wai kana ma ne da ka fito karkan mun wannan a wusa ga da ku fita ku bata gidan kuna hauka ne ko gidan igwani sai mun gidan mamma lokaci ku kalle ku kaman ma ku ta ku ce ku zo gidan ku haka bai ga wai ma ku tafi nan ku fito eh, wai din jo wa ka ne da wai if i see you again i will shoot you shashu banza shashu wotu if i will see you again i will deal with you. da kake tura ni kai kwai na gaba ce ni fara hawa. Ah, da na ce kawo lagu. Da za ka tura ni kai kwai ba ka fara hawa kai ba ba. Wato ne dira da wani abin dira a kai na ki nan. Na ce ka haula, haula, haula mutum. ko ba haka ba to ka tafi naka guri haura ba ba na san wulakanci haura ka in jawo ka wannan abu kuma ni ka tura ni in ci narka ba mu je ba an ta narka da zaka haura mu ya ya karka dira karka dira ina zuwa ce wala ko iba ta gidan nan sai wala wani mai zubar zuba gasashen kariya ga sai ake sama zai fadin na ba ku so wallahi turai tana nan tana nan wannan wai wani mai gadi na wani shi ga shi ya sa yana ba wallahi zan sami shi na ci wai mai da mu muka zaga shi wai mai da mu muka zaga maka oh bai san kuna da gado a cikin gidan nan bane eh ta ka ta ba maka shi eh wai wajen ne yace babbar ta ne gidan <laughs> oga ya yi muku hafu ya ce tun da kuna sai ta da kai babu ruwanka a masa an yi sulhu ma ya ce mace yi sulhu yalla mana kofar ku sauri ba eh, mana kofar musu da kan gida mana eh, musu da kan gida ne mana kofar ni da zan bude maka kofar kana bin kana ah, ni kake bai oda daktar kana ba ni oda idan ba dubu ashirin haf mun zama 'yan gidan na wallahi da gidan hey you stop you be civilian i'm the <coughs> Hey. No, no, no. Okay. No, no, If you come back without the 20,000 naira, you will be in if, you if you are the 20,000 naira, I will live, live down this house. No problem. Yes. Okay, no problem. <laughs> ina jin ka wato ni dai da mutum na samu yarinya tana tona ko za ka mini. haka yawa kuma ba da mai kuɗi ne ba kuma general ne ma a hospital a hari. soja Haka. Yau ba. to ta ga can ka dubu ashirin kuma ni da ya buro ka ga duka mu abokai ne ko za ka mini kawo hmm. Wow! wannan ma ne ni dai bani dubu ashirin fiyan kuma na ibro tun da abokina ne ko haka mace shi ma dai ka kawo dubu ashirin sai a hada dubu arba'in dama ya da wuce na ni wannan zancen da kake ko kake in ma 'ya'yan awa kai ne kai da ibro to ni ba ruwana ajiye tu to da dai kan nan dai na samu naira hamsin na za a zuci na ƙaro naira hamsin naira ɗari da hamsin dai kaga ni ba na son zancen banza abin nan dai tun da kai ma ba abin da ka tara ba zan ba da ai na gaya maka ka suka nemi sana'a yi ba za ka dai ba da ba ba je za ka ba da ba ko ta an kuma ta an ban maka alƙur'an kuma gwamnati ba da taɓa ɗaure ka ba ko saboda za saboda na hana dubu arba'in din gwamnati za ta daure ne to billahi ne ne na yi sai na gaya sai na faɗa wallahi wallahi tallahi ko a bani wannan kuɗi ko kuma jiyan kashe kaina in ya zo yan zanda daga zo da su kulle unguwan nan maza ka yan kashe kai zirga ka maza yan kashe kai ka zirga ka zancen ba za zancen wani bari ba bai gani ina jin yau yau din nan yau din nan ma ba wani shangulile na fada na fada nan gurin wallahi ba zai ba zai ba zai ba eh eh shi kenan ta zama ne ba za a man aure ba sai ta gani a kan hanya kawai ne. to ga ai ba zai kamata gabata fada ba in dai so kake gabata to to gani kaga eh. nan dan kun za ka fada nan to in ka mutu waye asara kai kai asara mu bin ne ka za mu je mu maza ba da kele baba da baba da ma da mu ai ce wallahi alqur'ani ba ka da hafi na ce ka bada mun wai na da fada eh ba ka da imani kai ga dan bada nan eh nan gun ya bi fada nan a'a dan girma Allah ka fada Allah baban baban lokacin da Allah ka bada mana a kai dai yi nawa na ka ne to kuma ka dan wani na ga ka gani ka gani kawai abin da za mu yi ka lallaba da Allah ni dai ka taimake ni ka yi man aure kana so a bani kudin aure yawa to sai ka ni sai ka ya dawo jikinka in kana so ka kai ba ka da wani abu za ka yi ne kullum sai zaman kashe wando ka zauna ka rungumi bishiya ka ta hamma to zo da me zan yi kuma ba ka jin tsoron waye kada karen nan mafakaci karen gidan nan eh. Allah dan annabi ya zo ya tawo mai so da man da abin ka karen wannan gida ko fitowa in yana zuwa zai ga mun yi kama ba cizo na zai ba zai dauka dan uwan shi ban da sana'a ba sana'a ba wani abinci sai dai ta zama a gari abin da na ga ku dace dacewa yanzu dole eh. rashin rashin sana'an nan ba karamin illa ba ce abin da nake so da kai kanu kuka lura sosai ka ji abin da zan ga maka eh, ka tashi mu je kafa da kafa sau da sau eh. mu je mu samu ariba ba ban tsohon uban na na da ya ka ne za ka yi a caba a caba kai alhamdulillah da ni ne karfi kamar ka nan alƙur'an nan ko da rigima yana samu aiki sata za ba zan sata ba amma duk mutumin da ya kafa kyauren katako to sai dai ya ci giya gun masu kosai na karye shi Lada ba ni na yi wurin ba. Eh. Ai ka ji. Kuma yanzu ma naira ashirin ba ai nima ma ai ni ita ke nan kuma ka ga yanzu idan na baka ni ma ba ni to. Yanzu kawo ashirin kawo ashirin. kawo ashirin amma za mu raba sai ka canza ka bani goma ha to tun da ka sami ishirin gurin ka ai ka zai inda wata ishirin din da to ni yanzu ban sai da ishirin din da ka zai da kai wayo wayo ko kuna kana da yawa kake mun wayo ba wata da kuɗi da mata dubu dubu a ah, gaskiya a soja soja a ah, shi kenan kawai Zaki ne yanzu. babu wallahi yana so ya mega ofis ne in in gaya harkokin ke tafiya dan nayi lacci ma kamata ke cikin su. to ni dai salamatu ba wani abu ne yake bata mai rai da ke ba abu ɗaya ne. kullum ki ce min aiki kullum ki ce min aiki ni kuma ina ganin kamar gantali kike tafiya wallahi baba ba gantali bane aiki ke tafiya baba amma ne magana sai ki ce min wai aikin banki kike aikin bankin kike ba domin da mota. gidan nan ba shekara nawa kina fita kina ce man aikin banki kike saboda Allah to ai baba aikin banki sai a hankali ka sai yanzu in nan zuga zama wani abu nan ba da daɗewa ban Allah ya zaka gani da mutane ba to Allah ya za Mai yawan yawace yawacen nan daukan magana nake jin tsoro. Karki je ki dauko min magana a yawace yawacen nan da kike yi ga cututtuka suna zanzagawa ga yan yaudara sun yawa. Wani shege ya dauke ki je zuba miki lodin ki bada kin ga yau an bada da siyan na rago. Ko ba gaskiya ba. Gaskiya. Dai na gaya miki. Ki kiyaye wallahi kiya hankali. Duniya fa ta ba ga ruwa jima. in Allah ya ta baba ban sanye ni ke nan je ka da lafiya baba na gode baba ta ka shiga ciki mana baba ba shiga cikin ba dodon koɗi ne ni kullum nan ne ina cikin gida salamu alaikum wa alaikum assalam baba ah, Ina lafiya, kalau lafiya, kalau mazanci ne sauran mazan yaya za a eh. ya karfi kokari lafiya kallon karfi ma'adalla lafiya ne to baba abin da yake tafi da mu shine ah. wannan taimakon da ka saba kana yi wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam to shine ka ba da ka sai babura ka bayar a samu na rufin mm, ina wannan aya amma ba ka ba kowa sai masu hankali a dama haka kullum zan zaba dukiyar tawa shekara eh, nawa ina cikin talauci saboda tsaba talauci in na tusa sai dai ka ji ta ce babu saboda rashi samu na barbare kuma zai zaba kudin zai dukiyar ba ta lalata mun a banza to shi sa na zo da shi don ka taimaka masa shi ma a samu wani dan babur a bashi domin na Allah sarki kuma na daɗe ina goyin don na gaji goyin. To eh. Allah sarki. Saboda shi ya ne kakan lokacin da za a haife shi da makullin babur a hannu ido da totur a hannu. Ya zo duniya? Eh. Allah sarki. Ya anko kenan. Eh. Ni kuma saboda tsabar san kuɗi. irin na kakan kakan kishiyar kakata eh. lokacin da ya mutu da aka karkada ma kwandaloli sai mai da ifar shi yasa na ɗauko da tattago uwa na, ka gan shi nan eh. tunda aka samu rana wata shida har yanzu ba samun koko Allah dare kuma ga kukiya ma mata mu din ma sukan kubuce ni to ai sai eh. wallahi Allah sarki watan zai dai shi aure sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yaro zan taimaka ma amma dan Allah dan annaba ka kiyaye saboda kuɗi abu ne masu wahala suna shiga tsakanin kowa da kowa a rayuwar nan ta duniya ko ba haka ba ka kiyaye kan na baka mashin dina kai min wasa da shi ka lalato min ko ka ƙi min kuɗi ni wannan amini na wani abu domin nan ne mamu unguwan mu ne Allah sarki yawa aba da kake jin karshen alwala ne shi eh, ne Allah sarki dan ne ma ya riga mashin nan da ya ina da garanti karfe goma za ka fitar da mashin ka da da shi karfe uku a gida na mashin yake kwana karfe uku za a da da shi eh, kuma abin da za a kawo soja ka gaya mar jaka biyan ne bala dubu daya dubu daya eh daga goma zuwa uku ba a kan la'asar kuma sai fetur a zuba shi ko ni yanzu da ba ni da karfin nan na hau bakin din nan kafin karfe biyu na yi dubu uku eh ba ba sani ba sirrin a taba haka yake samu jinkin ke abin sa'a ne yawwa amma dai da za a taimake ni da ina neman iyali ne eh. ina so in yi aure ne ka ga ce a dan rage mu wani abu na rage jaka ɗaya ɗari takwas a da ni dai tunda dai abun nan taimako ne eh. na zo da ƙara kan karamar ban hamsin to shi ke na eh, a dan gwada ko eh ɗari bakwai hau ka je ka mu fara fata ma na faji to makulli ba dai kawai ya tara ne

Nawa zan bayar? uku. zan baka uku. Ka manta daga ne ɗauko ka ne malam? Daga na ka Daga baya kafin na ɗauko ka zuwa nan noman su Amma ba za ka bin dari uku. A gaskiya ba za ka uku ba. farawa ne kai? Zan baka dari uku. Eh, to lallai ko za a yi ta yau. sai ka biya ni. man nan riga ya sako fa. To, mai ina da mai, mu idan mai yayi tsada na wata biyu. To mu kuma sai mun yi tsada a caba na wata hudu, don ba haka ba za mu fanshi ba. sai kaga naira ɗari zai iya baka naira ɗari malam eh. naira ɗari malam eh. naira ɗari malam eh Allah ya isa ka Allah ya isa kai Allah ya isa ka Allah ya isa ni kawai an cuce ka din shege mai zubin burodi Allah ya yi ta na da kai dan banza haji kamar kamar ya gutsuri ya kabewa an Allah ya isa kai mutum da na ɗauko ka wani ɗari biyar ma ya kamata ka ban kuma man salaf zuwa ba ta wasa ne ha mutane dai mutane dai ba imani ba a ce dai dan a ba a cika hmm? ba a ce dan a ba